na sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na sha ɗaya idan ba a manta ba muna cikin babu sabari hadisin da muka tsaya a kansa na karshe hadisin da yake magana dangane da abin da ya faru ga ɗan ummu sulaim wato matar abu talha an gane ko yau kuma za mu tashi hadisin Abu Huraira wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'a إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه an karɓi wani hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa shadidu bisur'ati ba jarumi ba ne ba bi sur'ati wato bai zamo jarumi ba wanda ya zanto mai yawan kayar da jama'a idan an zo fagen kowa ba shi ne jarumi ba ba shi ne barde ba man shadidu sani dai jarumi barde allazi yamliku nafsahu inda al-ghadabi wanda yake iya mallakar zuciyarsa lokacin fushi as-sura'a mai yawan kayar da mutane don haka yace wa sura'atu bi dhammi sadi wa fatahi ra idan kaiwa sadun dhamma su kaiwa ra'un fataha sura'a wa asluhu inda al-arabi man yasra'u an-nasa kathira asalin as a larabci shine wanda yake yawan kayar da jama'a idan an zo fagen kokowa to annabi yace wannan ba shine jarumi ba ash-shadidu anan bi ma'ana jarumi ko mai jarinta ba kowa mai ba sai mutumin da ke iya mallakar zuciyarsa lokacin da yake cikin fushi wato kenan a fakaice annabi sallallahu alaihi wa sallama na nuna yabo ga mutumin da yake iya mallakar zuciyarsa idan yana cikin fushi an gane ko wa an sulaiman bin surat radiyallahu anhu قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يستبان وأحد وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا حديثي أنكر بوشي دقى سليمان ابن سورة الخزائي الله شكاري رضي الله عنه الله شكاري داقري قال شي سليمان ابن سورة إكتي وكنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ina zaune tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa rajulani yastabbani ga kuma waɗansu mutane guda biyu can a gefe ɗaya yastabbani suna zagin juna kad ihmarra wahaduhuma kad ihmarra wajhu ɗaya daga cikinsu su fuskarsa ta riga ta yi ja saboda yana cikin fushi da damuwa wan tafakhat awdaju jijiyoyin wuyansu duk sun kukumbura sun furfuto sun yi rudu-rudu da su al-awdaj jam'i ne na wadaj al-wadaju a arabi shine jijiya ɗaya cikin jijiyoyin wuya waɗansu kuma suna cewa a'a alwalad guda biyu ne a wuyan mutum su ne manya-manyan jijiyoyi guda biyu ɗaya daga nan daura da dama ɗaya daga nan daura da hagu wanda tsakiyar su ga ramin nan wanda yake ƙarshen wuyanka daga ƙasa kusa da mahaɗar kirji to jijiyar da ke nan da wadda ke nan wannan sanan wadad wannan sanan wadad to idan haka ne ai guda biyu ne ba za su zanto an yi musu jami'i ba a ce audad da sai dai a ce ke kenan guda biyu tunda su jami'i a larabci na farawa daga uku zuwa abin da ya sama ko dai ya zama farad ko musanna ko jam' a sauran yaruka ne jam'i ke farawa daga biyu zuwa abin da ya sama amma a larabci dole sai an kai uku to ya za a ce audad ga abin da bai kai uku ba dan haka dai abin da wannan ke wa shine wato zance mafi inganci audad din nan shine dukkan jijiyoyin da ke wuya an gane ko wannan mutum yana cikin fushi ta yadda jijiyoyin wuyansa ya wato fuskarsa ta yi ja sannan kuma jijiyoyin wuyansa duk sun kunkumbula qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace inni la a'lamu kalimatan wallahi ni ina sanar da wata kalima law qalaha la zahaba anhu ma yajid da zai furta ta ya faɗe ta da duk abin da yake ji din nan na fushi da ya tafi ya bashi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahaba anhu ma yajid to lalle abin da yake ji na damuwa din nan da ya tafi ya bar shi fa qalu lahu sai suka je suka ce da wannan mutum sahabbai kenan annabi ya faɗi maganar mutumin bai ji ba da sahabbai suka je sai suka ya suka ce da wannan bawan Allah innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ta'awuz billahi minash shaitanir rajim annabi ya ce kai ta'awuz to a nan gudun sai masu ruwaya suka daga da hadisin ba su faɗa mana ba yayi bai yi ba saƙon da da hadisin ke isarwa fushi idan yayi yawa na sa hatta fuskar mutum ta ya ja haka ne ko launin mutum ya canja kuma jijiyoyin waya su kumbura dukkan wannan damuwa da mutum zai samu menene maganin da shari'a sai maka tanadi fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ashe yana daga cikin abin da zai sa ka yin haƙuri lokacin da kake cikin tsananin fushi shine isti'aza don shi galibi fushi daga shaitan ne wato shi fushi iri biyu ne akwai fushi domin Allah akwai fushi wanda yake ba domin Allah ba fushi domin Allah wani ya faɗa wa musulunci abin da yake ba daɗi ko ya faɗi bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya iskili ga wani hukunci cikin hukunce hukuncen Allah ko kaga yana cikin sako ko bid'a ko shirka sakamakon haka sai ranka ya baci ka damu saboda halin da wannan bawan Allah yake ciki na sabawa Allah na kaucewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fushi a irin wannan hali ba daga shedan bane ba irin wannan fushin abin yabo ne ana so ma mutum ya rinka yin sa kuma alama ne ma na imani a ga kana da wannan fushin amma matakar za ka wuce yan barasa suna shan giya baka damu ba da su sha da kansu sha kai duk baka damu ba ba abin da ya dame ko da baka sha dai kai baka sha kuma dole sai an daina sha ga wuce masu suna suna yi baka damu ba za a bude gidan giya a garin ku baka damu ba za a bude gidan karuwa a unguwar ka duk baka damu ba to wannan baka yin fushi baka yin gizo idan an saba ma Allah to wannan alama ce ta raunin imani a cikin zuciyar mutum in mutum bai sake ba a hankali wata rana ma za a nemi imani a rasa a zuciyarsa manzon Allah ke cewa dukkan wanda ya ga munkari ya hana shi da mai a hannunsa idan ba zai iya ba fa ya hana da baki idan bai sami ko fa yake da zuci sai ya ce wa laysa zalika aw wa yace inna zalika adhaful iman wa zalika adhaful iman wato wannan shine mafi karshen darajar imani kin abun a zuci fa karshen darajar imani kenan daga ita sai babu yayin da babu ki a zuci to walaysa wara a zalika habbatu khardalin min al-iman kamar yadda wani hadisin ya nuna ko da gwargwadon nauyin kwayar komayya babu na imani a zuciyarka in dai har ana saba Allah baka da a zuci ana zalunci ana sabo ana bid'a ana shirka ana fajirci kai ba ka yi amma ko baka damu ba dan aje ayi ta yi to wannan alama ce ta babu imani ta tare da kai ki a zuciyar ba wanda baka hana ba shine daraja ta karshe ta imani amma ta yaka maka kamata yi ka hana kamata yi ka faɗa da baka kamata yi ka dauki mataki kaddara ga wani gida ana sayar da giya ga wani gida da karuwa a ciki ka hana an gidi, sai ka je ka samu mai gidan za a sayar da gidan naira dubu ɗari takwas kace na saya naira miliyan ɗaya na saya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ka saya ka sa ƴan haya masu matan aure ka kai jihadi ka saya ka rushe ka mai da ita makarantar islamiyya wannan sana masallacin kamsa salawat to ai wannan karshen jihadi da zaka iya kenan a wannan zamanin da musulmai suka kasa ɗaukin takobi yi abin da ake bukata kenan ka damu ne wato har damuwa ta sa ka ga ya kamata ka rage yawan wannan gidajen dan Allah ina masu arziki duk wannan hanyoyin na jihadi ga sunan gurin ta malam ba ta wuce amin sai dai ce Allah ya ce annabi ya ce ya shiru sauran kuma ku za ku karasa <laughs> Allah shi mana gaban katar dan haka dai abinda ake bukata ga ne dan yayi fushi wajen yayin da ake sako ta wannan fushin abin yabo ne amma wani fushi ne wanda shari'a ba ta so kai fushi dan an yi maka ba daidai ba to wannan fushi shine shari'a ba ta so shine wanda annabi ke cewa la taghdaw kuma da hadisi zai zo nan gaba an yi maka wani abu ba daidai ba an yi maka kuskure yaron gida ya maka kuskure matar ka ta maka kuskure makocinka wani abokin ka amina ka ya maka kuskure to ka ɗauki fushi ka jijiyoyin ka duk sirri ɗari da a kawai da an yi maka ba daidai ba sai ka tana kai a wannan yinin sunan ka saba wa Allah inda a ce damuwa ake damuwa da dole sai an ɗauki mataki to kai ma da Allah ɗauki mataki akan ka da yanzu baka nan to idan ka tuna wannan sai ka yafe sai ka yi rangwame duk abin da za a yi wanda yake na ya shafi gangan jikinka aka yi maka to ana son ka zanto mai hakuri da juriya amma abin da ya shafi addinin musulunci a nan babu hakuri duk abin da kaiwa annabi ne shi kaiwa zai iya jurewa amma abin da ya shafi addinin musulunci annabi baya yin juriya kai sai ya nuna fahimtar sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to da haka dai a ce irin wannan fushin da ake neman kai isti'aza akan sa ne mai fushi da za a yi maka wanda kai aka yi wa wani abu ba daidai ba amma fushi dan saboda addinin musulunci wannan ai ibada ne so ake karin kai yi ma فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حديث متفق عليه بخاري ومسلم مسلم سكوي وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun an karbo hadisi daga mu'az ibn anas ba mu'az ibn jabal ba kenan mu'az anas al-khuzai kenan wannan radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man kazama ghaizan wanda duk ya boye fushi wa huwa ala an yunfizahu alhalin yana da ikon zartar da shi amma sai ya ɓoye bai yi wani abu akai ba da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji zai kira shi ranar tashin kiyama ala ru'usul khalaiqi a bisa ga gaban dukkan halittu ru'usul khalaiq Na ru'us jam'i na ra'as idan an ce ala ru'usihim bi ma'ana lokacin kowa na nan hatta yukhayyirahu har sai Allah ya ba shi zabi ya zaba ya darje min al-hurul ini cikin hurul ini ma sha'a irin abin da ya so ya zaba wanda ya ga dama wannan shine falalar wanda ya boye fushi a halin yana da ikon zartaswa ku gane wanda ya boye fushi a halin yana da ikon zartaswa dan shi fushi matakansa iri uku ne dangane da wanda ya fusata ka din kila wanda ya fusata ka ka fi karfin ka iya daukan mataki inda kana so sai ka jure kaga kenan abin bai gagare ka ba daukan matakin sai ka jure to kaga wannan babbar daraja ce ta ewa sa'an ka ne kila ka dauki mataki a cikin matakin na akwai riba ko faɗo ba tabbas sai ka jure baka dauki mataki ba kaga wannan bai kai wancan ba to ta iya yiwa wanda ya maka ba daidai din nan ba ya fi karfin ka ko ta ka ce za ka rama ma sai dai ka rame in ba haushi za ka je ramawa ne ka rame karshe ba za ka iya cin nasara ba sai ka jure ai ko ba faɗa ba kowa san wannan matakan daban-daban ne dan haka annabi da wake magana cikin hadisi da na farko ko na tsakiya ko na karshe na farko dan ya ce man kazama ghaizan wanda ya ɓoye fushi wa huwa qadirun ala an yunfizahu yana da ikon zartar da shi inda zai ɗauki mataki din amma sai ya danne fushin da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kira shi a farfajiyar kiyama ya wane ala ru'usul khalaiq akan idan dukkanin halittu suna ji suna gani yawmal kiyama hatta yukhayyirahu har sai Allah ya bashi zabi min al-hur al-ain al-hur jam'i na al-hawra idan an ce al-hawra matar da take da idan da farin sa fat bakin kuma kirin an gane ko al'in jam'i na al'aina'u al'aina'u ko mata da suke da manyan ido wato gashi idan babba sannan kuma gashi farin sa ya kai matuka wajen fari bakin kuma ya kai matuka wajen baki to kaga ai karshen kyau idan aka tsaya a nan gurin ba sai an fada sauran komai ba duk an isar maka da karshen sako kenan na kyau to wannan matar sadakin ta shine boye fushi <laughs> sadakin ta shine boye fushi irin fushin da zaka iya zartar da hukunci akai matar ka ta yi maka ba daidai ba idan kai hakuri ka daure alhalin za ka iya ɗaukan mataki sai ka jure to sadaki ka biya na matar da ta fita ka ya maka ba daidai ba makwabcinka mai gadinka yaron gidanka direban ka koma wani ne abokin mu'amala wanda yake gafa karfin sa ta yadda in ka gida ma zaka zartar amma sai ka jure lafiya ka kira shi ka masa kace kaga wannan bai kamata kai kaza ba ya kamata kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza abin da kai bai dace ba sai ka jure ba tare da ka dauki mataki na kora ko yanke albashi ko sallama ko na wancan haka ko fasa wani alheri da ka saba yi ba ka sa ko wanda idan ka bashi haushi ko da bai nuna maka ba za ka gani idan an zo zakka za ka yatsa inda ana baka curi mai yawa za a rage kaga alamar ana fushi da kai kenan wanda alheri da ake ma matar ka ta haihu wata matsala ta taso maka duk sai a dauke maka wuta amma baki salamu alaikum za a gaggaisa da kai kaga wannan bai huce ba gaskiya san san bai huce ba lokacin da abubakar ya fushi ya dauki irin wannan matakin yi lokacin da mista ya tofa albarkacin bakinsa dangane da zargin aisha da aka yi cewa ta yi zina yayin da Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul nur ya wanke Aisha ta ba ta yi zina ba kuma duk wanda suka zarge ta ga hukuncin su shi Allah zai tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim sai Abubakar ce da mista to tunda kage kaji da cikin waɗanda suka wa ya ta kage kaya da jita jita duk wani alkhairi da nake baka na hana da yau ya ba shi jari yace zai kwaci kuma daga gobe zai sake ba shi komai har rantsuwa ya yi taki cewa da gauna dai ne maka alheri tun da kai mun ba daidai ba cikin lamarin ka ci zarafin iyali na ka ci zarafin iyata sai Allah ya saukar da aya ladabtar da Abubakar wala ya'kali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah sai ma'abuta yalwa da falla cikin ku kada ku ga kada yalwa shi baya da komai ga kada falla akan sa kake da falla akan sa kai ne ubangidansa shine yaron gida to me kuma idan ma wai ka masa wani abu gwanin gwaninta kai wani tarihi za a rubuta don ka zalanci yaron gida ko ka dane masa alkhairi dama ba a san shi ba ka dane masa alkhairi yo wani tarihi ka je wala ya tali ulul fadl minkum wasati ma'abuta falla da yalwar dokiya kada su yi rantsuwa an yi utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin cewa da yau ba za su ƙara bayar da kyauta ba ko wani karamci ko kyautayi ga ulil qurba dangi na kusa wal muhajirina wal qurba wal masakin ko miskinai wal muhajirina ko masu hijira su ce wai daga yau ba za su karaba basu alkhairi ba al fi sabilillah sai Allah ce wal yafu wal yasfa idan ma an taka musu ko an zubar musu su yi rangwame su yi afuwa mana Allah ta an yi gafara Allah lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku sai yana Abu Bakar ce wallahi muna so Allah ya gafarta mana wallahi muna so Allah ya gafarta mana ikramu mista ya bashi abin da yake wannan shi da ladabtuwa da ayoyin alqur'ani mai duk yadda ka kai matsayi ka tuna kai bawa kake ga Allah kafin ka zama wannan matsayin da haka da ka zama wannan matsayin ko baka fita daga kasancewar ka bawa ga Allah ba to bawa na gaske game da ubangiji shine mai bin Allah cikin abin da yake mai hannuwa daga abin da Allah ya hane shi Allah ya ba mu ikon dabbakawa to wannan shine boye fushi duk wanda ya wannan ga irin arzikin da Allah madaukakin sarki zai bashi رواه abu داود da وقال wa حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ta kare ta gare shi yace wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ausini yi mun wasiya fada min wata magana da za ta amfane ni a rayuwata shine wasiya kana yace da shi la taghdab kada kai fushi faraddada miraran sai mutumin ne ya sake mayar da maganar sa cewa yi mun wasiya yi mun wasiya adadi mai yawa kala annabi kuma yana ƙara maimaita maganar sa cewa la taghdab kada kai fushi to me ma'anar kar kai fushi eh yana yi maka abu ka yafe shine ma'anar kar kai fushi ma'ana kar ka zartar da hukunci sakamakon me fushi dan fushi ba za ka iya hana kanka yin fushi ba dan al'ada dabi'a ce da ka dabi'antar da dan adam wani abu ya zo saka farin ciki wani abu ya zo saka mai fushi ashe annabi ba fushi ke hana ka ba dan ba wanda zai iya isa hana ka fushi a duniya amma me ake hana kai daukan mataki sakamakon yin mai fushi to shi annabi yake nufi dan fushi dabi'a ce gariza ce insaniya jubilal insanu alai an riga an dabi'antar da dan adam bisa ga fushi idan abu ya zo mai faranta rai yayi mai bakanta rai yayi ka ce kar ka yi kamar zaka fitar da shi daga cikin dabi'ar da an halicce shi akai ne wanda ba wanda zai iya zuwa ya zama to min babin takalifi ma la yutar ashe ko wannan ba shi annabi ke nufi ba ma'ana kar ka yi aiki da fushi ma'ana kar ka dauki mataki sakamakon fushi <laughs> duk hukuncin da zaka dauka cikin fushi sai kaga daga baya zaka yi nadama a kansa to shine aka ce wannan yana cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim tararrun kalmomi waɗanda aka tara wa annabi kalma daya ko jumla daya wanda in za a fasa ta sai ta kunshi ma'anar jumloli masu tarin yawa littafi guda suka ce ko yanzu a nan gurin ga gajeren misali la ta kada kai fushi domin fushi za a iya yiwa matakin da zaka dauka game da abin da fushi ke haifarwa akwai na zuci akwai na harshe akwai na gabbai kuma dukkanin su sai kaga akwai munanan ababai da fushi ke haifarwa din daga cikin dangin abin da fushi ke haifarwa na zuci wato shine na farko dai wato ainihin yana haifar da hasada yana haifar da mai girman kai yana haifar da jijji da kai yana haifar da jin izza dukkan waɗannan fushi idan ya tsarni ke haifar da su sai ka ce ai na isa bari in yi kaza a ba da hakuri ka ce sam ba haka bane ba to waɗannan ababen waɗansu ayyukan zuciya ne da girman kai din da hasada din da jijji da kai ababai ne na zuciya sannan yana iya haifar da abu na harshe shine zagi da faɗin bakar magana kaga waɗansu dangin kurakurai ne da harshe ke yi fushi kuma ya haifar da su sannan yakan iya haifar da abu na gabbai shine ka daga hannunka kila har ka kai ga yin duka kila har mutum ya kai ga yin kisan kai an gane ko ko ya ta'addanci ga wani a wani lokacin yawa kansa ta'addanci kai ko da fushi ya fushi wani lokacin zaka daki danka dan da bayan ka jinjina ka lakada masa duka ka yi masa jina-jina kuma kai ne zaka zo ka kashe kuɗi kana jiyarsa bayan fushi ya kauce kuma ka zo kana jin tausayinsa wani malami yana hutuba yake bada labarin abin abin a Saudiya ne yake bada labarin wani uba da ya fashi ɗansa da yau ya laifi gobe ya laifi dibi laifi rannan ya kular da shi sabon gida yayi ya shirya komai za a tashi a tare har da fulawoyi da menene da menene to ina da wani fitinan yaro kamar ifritu yaron ne ya dauki almakashi ya fulawoyin da ya rinka dasa su ɗaya bayan ɗaya kafin uban gida wajen gobe a ranar farko fatan tarewa a gida yana dawowa yarsa abin da ya masa daɗi sai kama yaron sai ya ɗaure shi da igiya ya daure hannunsa irin daure bota malam nan ya kulle shi a daki yaron ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka har ya gaji ka har ya daina kuka ya yi shiru sai tausayi ya kama abin sai ya kunce da ya kunce shi sai hannayen suka kira kuwa da juna saboda jini ya riga ya taru ya daina ma zirga zirga a cikinsa a ke lokacin da ya riga ya daure shi din nan har akwai inda ya ji masa ciwo kuma wata kwayar cuta ta shiga yana kai shi asibiti da likita ya auna ya gani ce to dole sai an yanke hannayen dan idan aka yi minti talatin ko nan da minti arba'in in ba a yanke ba cutar za ta bayi zuwa ga jiki har ya kai ga mutuwa ya tabbatar masa a rubuce dama irin wannan in za su yi a asibiti zuwa sai da suke za su rubuta kuma ka sa hannu ka yadda a yanke hannu ba yadda ya iya aka yi sa hannu aka yanke hannun yaron na saboda bayan yaron ya fara yi ta jiya asibiti ya fara samun sauki wata rana uban ya zo duba shi dan da farko ba a bari je duba shi dan damuwar da uban kuma ya samu kansa a ciki daga baya ya je duba shi wata rana da safe yaron yana cin kowallon safa ana bashi abinci ba su tuna bashi yana ganin shi sai ya fashe da kuka ya ce baba dan Allah na yi hakuri ka dawo min da hannuna ba zan kare ka fulawa ba shi ba uban ko kai aka bani labarin sai ka ji zuciyarka ta kana to menene fushi ne kawai sai ta ji wannan matakin da ke kaga daga nan za ka gane hikimar fadin annabi la taghzab kar ka dauki mataki kana cikin galibi alkhairi ba zai biyo baya ba kaddara wanda an halatta maka karama ne ma misali wani ya maka ta'addanci aka ce rama dan wancan wata zawa sayyatin sayyatun misluha to in kana so ka ci moriyar ramuwar ka bari ka nasu dan ka tsara tunani kwakwalwa ba za ta baka sako daidai ba in kana cikin fushi amma in hankalin kai kwanta sai kai planin mai kyau in ma ramar za ka more da yawa zai fi ka dauka baka cikin fushi saboda kana cikin fushi kun gane da kyau shi yasa annabi ke cewa ai ba jarumi bane ba wanda ke kada da mutane jarumi mai mallakar zuciyarsa abin ya faru amma kai shiru kila ma har ya saka dariya shi abokin adawa gane ki ya riga ya gama da kai saboda kai dariya bai san ba irin dariya dariya zaki ci. ya zara aita nuyuban laysa barizatan fala tazunnanna annan laysa mubtasim kace in kaga hakorin zaki a waje karka dauka murmushin ke ko dariya akwai wani abin da zai zo baya wala tazunnanna annan laysa mubtasim a takaice dai ana buƙatar mutum ya zanto mai kiyaye wato ainihin zuciyarsa wajen shi saboda tasirin da yake fushi ke da shi a cikin zuciya fa har abin na haifuwa a fuskar mutum kaga fuskar mutum ta yi ja idan mutum ya yi ja saboda mai fushi ka duba ta hadisin annabi wajen wajhuhu fuskarsa ta yi ja sallallahu alaihi wa sallam ka duba can cikin wani hadisin da muka karanta har ma ya ta launin sai canja fuskar ta ta ja ka annabustir ko kasir kamar abin nan da muka kamar garura ka duba ba yadda fushi ke haifar da wannan a shi shi sa boye shi da rashin daukan mataki lokacin sa dinan da boye shi sai zanto ke da daraja mai girma za a zabar ma wanda kaga dama cikin hurul jini ka ko ba karamin abin nan bane ba shi yasa aka sajjala wannan cikin suratu ali imran wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون من ينسى كما كنتم أولئك لهم جزاء مغفرة من ربهم وجنات جزاء مغفرة من ربهم وجنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الأمن تحكى بك ba karamin abu ne bai zanto mutum ya zanto mai jure ka kuma mai koyi fushi la taghadab annabi ce la taghadab farad da miraran kana annabi na cewa da shi la ta gazab kar ka yadda ka dauki mataki kana cikin fushi kada fushi ya fasa ta ka ce dole sai ka dauki mataki ko ka dauki fansa rawahu bukhari wannan imam bukhari ya shi duk wannan na nuna mana falalan masu hakuri وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كربو daga abu hurairah Allah shi kare a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma yazalu al bala'u jarraba ba za ta gushe ba dangane da mummune namiji ko mace fi nafsihi a jarrabe shi cikin karan kansa kamar rashin lafiya kamar talauci wa waladihi ko a jarrabe shi cikin ɗansa rashin dan ko cutar dan ko wani abu ya gallabi dan wa malihi ko cikin dukiyarsa ya rinka samun hasara ko kare tattalin arziki mummune mace ko namiji ba zai gushe ba sai an jarrabe shi cikin waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan ko cikin duka wani jarrabar kansa kawai za ta shafa wani dukiyarsa wani ɗansa wani kuma duka Allah zai jarrabe shi ba zai wuce ba jaraba ta zo masa a ɗaya daga cikin bangarorin nan ta zo ta wuce ta zo ta wuce hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atu har sai ya gamu da Allah gobe tashin kiyama ba zunubi ko ɗaya fitar da shi jarrabawa da ake masa ta rayuwa ta daga ta kakkade sa yau wannan musiba ta zo ka jure Allah ya kankare ma zunubi gobe wancan ta zo ka jure Allah ya kankare maka zunubi je ba haka gada haka har ka ga cewa ubangiji ta Allah ya kankare maka zunubin ka gaba jarraba ta dukiya ko ta da ko ta karan kanka kai a jarrabe ka da wani abu to da haka sai ake bukatan juriya game da bawa dan ka tuna rayuwar gaba ɗaya jarraba ce kuma baka sa kauce mata ba Allah zai halaka al-mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halicci mutuwa da rayuwa karshe kuma dan ya jarrabe ku a bayyanar da su wane ne daga cikin ku suka fi ayyuka masu kyau ba wai suwa suka fi ayyuka masu yawa ba ba yawa ake izina da shi ba ayyuka masu kyau aiki mai kyau ku shine wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya rawaito hadisi ne hasan kuma sahih to dan me zai ce hasan kuma yace sahih tare da cewa hadisi hasan ya sha bamban da hadisi sahih shi hadisi sahih shine dukkan hadisin da ya tara sharuɗa guda biyar sharadi na farko ittisalus sanad sanadin sai zanto ya hadu da juna wani ya ji daga wani tabbas wani ya ji daga wani lalle ilalla wani ya ji daga wani tun daga na farko har zuwa manzan Allah an samu ittisalus sunna ke an gane ko na biyu kuma al'adala kowanne daga cikinsu, su ya zonto yana da adala menene adala kuma sai suka ce ta tahmilu sahibaha ala mulama zamati taqwa wal muru'a wato wata siffa ce da ke sa mai ita ya rinka lazantar taqwa ya rinka lazantar abin da ke tsaron mutunci menene taqwa yana yi bari na bari menene tsaron mutunci abu ko halal ne in ya san abin zai zubar masa da mutunci ba zai ba an gane ku yanzu misali mutum ya tsaya bakin titi ya bawali amma ya saki rigarsa daidai yadda lokacin da ya na rigarsa ta sutunce ba wanda ya ga al'auransa ya sutunce kansa amma duk wanda ya wuce a titi ga wanda ya tsuguna na ya zo wannan ya aikata haramun ya aikata haramun ba amma abin da ya dace da mutunci bai dace da mutunci ba to duk masu mutunci ba su haka duk wanda ya san ya kamata baya haka sai ne sanci irin wannan an gane da kyau wannan kuma muna magana idan ya tsaya yadda ba wanda ya ga al'aurarsa ka duba yanzu da mutane suke a kasuwanni ko ma'aikatun mu dan Allah za a ga mutum magidanci ya tsaya a bakin titi ya yage al'auransa ana gani yana ba wani wani ba gida wani ma yana fitsari yana shan rake ba abin da ya masa bai ba san me yake ba bai san mutunci bai san ya kamata kuma dattijo ne har da mata da yaya kila har kansa suna gidan aure sai girman Allah baya jin mutunci baya jin ya kamata cewa baya jin kunya a cikin sirkin sa zauce ya ga sirkin sa sai yana fitsari a bakin titi ko na shan rake ai sirkin kai ganka kana shan rake ma akwai kunya shan rake ganka a bakin titi ya ka tsare mai wake da shinkafa bakin titi ma akwai rashin mutunci a ciki in dai an san ya kamata an san yadda ya dace kai ga ka a bakin titi ka haka ka zagi tsire nawa nawa ka ci ga haka a bakin titi wallahi duk bai kamata ba amma sai ga mutane suna yi duk bai kamata ba ba a cewa haramun ne mutum ya wannan amma abin da ke rage mutunci mutum na ganin ka da kima kawai sai ganka da suriya a ke a akan titi kana ta wani mutunci kuma zai gani duk sai ya kasa shi ya damu kasa shi cikin matsatsi to duk sai mutum ya kare kansa daga wannan to balantana wanda zai saki al'auran sa aure to kaga ita ta kawa tana sa mutum ya lazanci yana yi bari na bari sannan kuma mutum ya lazanci dukkan abu wanda yake zai tabbatar da mutunci ko da asalin abin ba haramun bane an gane ko da asalin abin ba haramun bane ba yanzu daga nan gurin idan na ya hulata na yi tafiya daga nan kasa sabon gari ba wanda zai ce na aikata haramun na ci karo da wata aya ta qur'ani ko hadisi amma a matsayina na mewa mutane limancin juma'a ko na kansu salawat a kawai a ganin na cire kaina ba kula daga nan na tafi sabon gari a kasa kaga ai ba mutunci to kaga wannan abu zai rushe mutunci da haka mutum ba zai ba duk wanda ake ganin mutuncinsa kuma bai dace kuma yi wannan ba Eh? da haka ya kamata dai kowane musulmi mace ko namiji abin da ake so ya rinka yin abin da zai tsare mutuncinsa ko da abu ba haramun bane walla sanan kuma abu da zama haramun yanzu yan kasuwa irin wannan masu tsari bakin ciki ko duk inda suka ga dama dan Allah da mai wannan rumfar da mai wancan da mai wancan a samu rumfa goma su haɗa kuɗi mana su kama shago guda sai su mayar da shi ban ɗaki su ja famfo su sa ki su sa makulli da kansu wanda shagon su ke kusa da wajen a bar masa mukulli daya sannan mai bi masa sannan bai bi masa cikin su duk wanda ke bukata zo da mukulli ya bude ga ruwa a ciki ga sutura ya je duk abin da zai yi ya gama biyan bukatar sa ya alwala ya fito da Allah bai kuma tanci ba bai fita tabbatar da kiwon lafiya ba a gari bai fita tsaron lafiya bai fi komai ba ai in gwamnati ma ta san abin da take gwamnati ce ta musulunci ko ta waɗanda suka san ya kamata ya kamata su tilasta yan kasuwa su haka duk inda aka kirga shago goma a ce to na sha daya ban daki duk inda aka kirga shago goma na sha daya ban daki ne amma ina ne za a zo a yi shakuna wajen ɗari ba ban ɗaki ko ɗaya can gudun sai a je a yi wani gidan wanka kaga mutum biyar suna layi gidan wajen shiga ba haya mutum goma suna layi wannan ya fito wannan yana jin wannan ba mutunci ba tsafta ba sanin ya kamata sai duniyar mu kasa jin daɗin ta kuma a lahira aikin da muke ba na lada bane wannan shirma dan ya saba hata koyarwar addini kana ban daki wani ya tsare kofar daga waje na jinka duk abin da kake na ji ina mutunci cikin wannan wani lokacin a tabbata maza da mata wani haka ne gari ga kazanta ga yaduwar cuta ga dai dukkan abubuwa makamantan waɗannan ya kamata musulmi ko gwamnati ba sai su yi ba su musulmai su bayar da wani samfuri samfuri ko gida ne zan yi ne a ce ne zan yi wannan wuri na haya duk shaguna ne zan yi to ya kamata in ware wadatattun ban dakuna su waɗanda za su kama haya wajen ya kasance su gudanar da ban dakunan su da kansu sun zo za su yi amfani da su to amma motar ka zaka yi bakin da bakin sun sabon gari ko kasuwar abin nan ko ma ta kasuwa ce kafin ka je kasuwa ka fito an yi maka fitsari a jikin mota duk an fitsare ma ta inda zaka shiga motar makarantar da zaka yi kana tafiya motar ka duk sun sa motar duk sun kashe ma taya da fitsari kana tafiya sai bindiga in girman Allah Allah ya tsare wani ibn abbas radiyallahu anhu qala yace hadisi sahihi ne ko ma'ana ya tarin tarta guda nawa biyar ga adala ga kuma ittisalus sanad mun faɗa adala mun faɗi ittisalus sanad sharadi na uku shine tamamu dabti cikakkiyan dabt abinda ake nufi da dabt shine kiyaye abu to kiyayewa wurin su iri ce ko kiyayewa ta fuskar karfin harda ko kiyayewa ta fuskar rubutu wannan da karfin harda da abin da aka faɗa shi kenan kamar irin su kata da da abin dausi yake cewa ban taba wa malamin hadisi mai mai ta mai kace dazu yace duk abin da ya faɗa na rike yace wa ma katabtu sauda a fi bayda a sabtu tunda nake ban taba rubuta baki cikin fari ba duban tawada cikin fara takarda ban taba yi ba yace wa ma sami'at uzana uzuna ya sha'an illa wa ahu qalbi da dai kunnuwa na ban taba sauraron wata kalma face zuciya ta haddace ga irin sai imamu shafi'i wani ya rubuto hadisi wajen wani malami imamu shafi'i bai samu zuwa wajen wannan malamin ba sai jira ka ce ba na aranta ka kanka mana in kufa sai ba shi ce ai ba ni da lokaci kai dai ba ga ka dan duba sai karba yana duba ya ce ba ni da sai sauri da Allah ya hakuri ba ni ina duba haka bar bar bar da zama ba shi yace ba za ba ba lokaci sai na riga na haddace <laughs> sun kai matuƙa wajen harda irin sai Imam Bukhari irin sai Imam Ahmad bin Hanbal kitabu musnad na Imam Ahmad wajen hadisi 40 duk da ka aka haddace da sanadinsa da komai haddasa na har zuwa manzon Allah kwakwalwarsa ta fi karfin kwamfuta to irin wannan shine hafizu sadar ko zabitu sadar wanda ya haddace abu da zuciya akwai wanda ya san ba da karfin har dai dai duk abin da aka faɗa yana rubuta malami na faɗin hadisi yana rubuta bayan an kare zai sake mai ta ce malam ga abin da rubuta ka ji ko na daidai ya ji eh daidai ne abin da ya rubuta to yana tsare da littafin sa yayin da duk zai bada hadisi sai tsinko exercise din sai bude ya karanta mutane to wannan ma mahaddaci ne a wurin malaman hadisi an gane ko sharadi na gaba shine adamu zo hadisi zan to ba shazi ba shazi kuma mukhalafatu thiqan lisikati aw al-awsaq wato shine amintacce ya saba wa amintattu ga waɗannan dukkan su zan mahaddata ne masu adalci mutum biyar shida sun rawaito hadisi sun ce annabi ya ce kaza sai wannan na bakwai shi kuma ya kawo kishiyar abin da suka ce to sai mu ce nasu shi aka fi tsammanin gaskiya sama da naka tunda kai ɗaya ne su bakwai ba yanda za a yi mutum bakwai su yi tarayya akan kuskure ɗaya ya tsira a ce shi yi daidai shi ko ajin su ɗaya wajen harda an gane ko ko ya ɗara su da kaɗan amma sun fi shi yawa an gane ko ko ma kila ce sun fi shi ballantana kuma ce sun fi shi ai ba magana an gane da kyau to sai kuma adamul illa to wannan sharuɗa guda su ne hadisi sahihi idan ka zo hadisi hasan su ma sharuɗan da ya dubbiyar ne bambanci wajen hadisi sahihi. za a ce tamamu dabti wannan kuma za a ce khafifu dabti wato shi hadisi hasan marwaitansa suna da harda amma bata kai kwari irin na marwaitan hadisi sahihi ba shine kawai bambancin su dan haka wannan tunda cikakkiyar harda gare su za a ce hadisi sahihi wannan ko tunda hadda su sama sama ce sai a ce hadisi hasan wanne dai ana hujja da shi sai dai wannan yafi wannan karfi to yaya lokaci ɗaya za a ce hadisi hasanun sahihun a lokaci guda ya zanto an siffanta shi da daraja ta sama da kuma daraja ta ƙasa wanda dole sai dai ya zama daya amma ba zai zama guda biyun ba lokaci guda to yaya za a bada ansa sai waɗansu malaman suke cewa in ka ji imamu tirmidhi ya ce haka mai yawa hadisin yana da sanadi guda biyu hanya guda biyu wannan hanyar idan an bi darajar marwaita hadisin makwarinta shine hasan idan an bi wannan su kuma sun kai sahihun to ya samu hadisin ta hanyoyi guda biyu sanadin ɗaya sahihun sanadin ɗaya hasan to sai ya ce hasanun sahihun asalin zance hasanun wa sahihun yani hasanun bi isnadin wa sahihun bi isnadin asar to saboda yawan faɗin maganar sai aka sarayar da wawun din tsakiya sai aka ce hasanun sahihu ba tare da an ce hasanun wa sahihu haka waɗansu malaman suka ce waɗansu kuma suka ce a'a idan ka ga wannan malamai ne suka yi sabani waɗansu malaman sun ce sahihi ne waɗansu sun ce hasan ne sai kawo mana maganganun su biyan gaba daya waɗansu kuma suka ce a'a idan ka ga an faɗi wannan hasanun sahihun to ai shi hadisi hasan matatakala ce ta ƙasa hadisi sahihi mata ta galaje tana ta sama babu yanda za a kaje ta biyu sai ka wuce da ta farko kenan to amma dai wadannan maganganun guda biyu sun fi karfi wannan dai yana fata saboda ɗalibai waɗanda suke karanta mustalaf ko da wanda zai tambaye su قال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم أيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري قال ابن عباس to bambancin nuska ne kenan wani kofin akwai wannan kalibin abbas a wani kofin babu an kai bawa hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta kare da gare shi kala abdullahi dan abbas yace na uyayna bin hisr na ibn hisr al-fazari zo. fa na zala alabin a akhihi sai ya sauka wurin dan dan uwansa ko kamar dan uwansa kenan ko dan kaninsa wannan dan dan uwansa shine al-hurr ibn kai sunansa kenan wato kenan wannan ya zo na ibn hisr bako ne a Madina bako ne shi yazo da yazo sai ya sauka wurin wani dan wansa ko dan kaninsa wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radiyallahu ta'ala an Abdullah da zai ce shi wannan al-Hurr bin Qais din wanda aka sauka wajensa wa kana ya kasance min an-nafar alladhina yudnihim Umar cikin tawagar mutanen da Umar ke kusantar da su yana cikin yan kabinet na Umar dan kasa an gane ko idan an ce annafaru adadin mutanen da ya fara daga uku zuwa tara waɗansu sun ce har zuwa goma amma ya wuce goma duk adadin da bai wuce goma ba to shine ake kira mai annafar kenan wato akwai waɗansu mutane da Umar ya sa su ƴan majalisar sa kamar mutum goma ko tara cikin su akwai al-Hurr bin Qais wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar ashab majlis Umar wato shi Abdullah da Abbas ce su makaranta al-Qur'ani dama su ne ma'abuta majalisin Umar dan Khattab wato wannan ya nuna alhullu bin kai yana cikin zaratan mahaddata qur'ani ba kuma wanda suka yi harda kadai ba wanda sun san abin da suke karantawa sun san qur'anin tilawatan wa tafsiran ta fuskar tilawa ta fuskar tafsirin suke wa mushawaratihi sune ma ta tawaran umar kuhulan kanu aw shibana shin sun zanto da tidai ko samari shi dai ba ruwansa in kana so ka zama dan majalisarsa takardar shaida shine ka zanto kana cikin dakka masana qur'ani ga wartattun muhafizai wanda sun san qur'ani din sun san ma'anarsa shikenan wannan ya riga yayi qualifying ɗinka ka zanto dan majalisa kuma dan kasa saurayi ne kai baka taɓa yin aure ba a dattijo na ɗan shekara 60 duk wannan ba shi da mai shi kai dai ka zama hafizin qur'ani fa qala uyayna ibn akhi sai uyayna bakon nan da yazo sai ya faɗa ma dan dan uwansa dan al-hurr bin ya yace ya ibn akhi ya kai dan dan uwana laka wajhuna inda hadha al-amir kana da martaba da matsayi a wurin wannan shugaban shine Umar dan Khattab fastadilli ne nema mai izini ka nema min appointment ina so in gaishi fasta'zana yake cewa sai ko albur bin kansa ne mai izini fa azana lahu umar umar ya ce ah to yazo mana ban komai yazo ya faɗi mai ke tafi tare da shi falamma da kala yayin da ya da kala sai ya ce hi ibn al-khattab hi ha babba da kasara ya arakan kuma daure gare ta ba za ka ce ba hiya sai ma da ta canja hi ibn al-khattab ita hi din kalma ce da ake amfani da gidan dan zargin mutum kamar ka ce ka ji tsoron Allah ya kai dan khattab ka kiyaye duniya ya kai dan khattab ka kiyaye haƙƙin talaka wato dai ya shigo zai masa jafa'i kenan shi ya bala khattab a ce ya nemi shigowa fadar ne ya faɗi magana mai kaushi yace ka ji tsoron Allah ya kai dan khattab fa wallahi ma tuqina al-jazla wallahi in ka tashi ba da rabo baka ba mu da kauri wala tahkumu fina bil adli ko baka adalci ga kai ne amirul mu'minin ka ji dan Allah wani mutum da ya taso daga kauyen zuwa karkararsa ya shigo cikin gari ya zama amirul mu'minin ke fada masa da abin da ya ga dama fa ghadiba umar radiyallahu kaga yana cikin fushi kuma alama zai dauki matakin gaggawa sai ce ya sai ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai inna Allah ta'ala qala lin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce da manzon sai da mutum tabbata gare shi khudh al afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin khudh al afwa kai riko da cikin al'amuranka umarni da kyakkyawan al'amari cikin duk abin da zaka yi umarni wa a'rid anil jahilin ka kawar da kai daga wawaye dan sun maka wauta al jahilin anan wawaye kenan wa inna hadha min al jahilin wannan ko yana cikin wawaye <laughs> to kaga wannan sune fadawan arziki kenan yanzu da ba da yanzu ne idan sai ga sarki ya bata da kai ma ka san sauran labarin da ne dai ka a ba bada kawai ba da yawan gana a ninka ce amma wannan da suka ga annabi mu'minin ransa ya baci sai suka ce inna allaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam khudh al-afwa wa'mur wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahiliyyin ya karantar da shi wannan aya yace wa inna hadha al-jahilun wannan ko yana cikin wawaye Abdullahi da Abba zai ce wallahi ma jawazaha Umar Ya ce Umar bai ketare wannan ayar ba sai ta kauri hina talaha lokacin da Hurr bin Qais ya karanta ta wa kana waqafan inda kitabillah dama mutum ne mai tsayawa inda littafin Allah ya tsayar da shi shi Umar dan Khattab rawahu al-Bukhari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi to kaga wannan hadisi na nuna mana muhimmancin hakuri kuma shi ana ba mutum hakuri kuma mafificin abin da zaka ba mutum hakuri da shi shine me ka jawo masa aya ta Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ransa ya baci ai ya al-Hurr da kai matsayi da ilimi din da komai to amma wani lokacin ko da mutum na da ilimi baya hana kuma yayi fushi to kuma tunda yayi fushi yana bukatar koda na kasa da shi ya tunatar da shi ta hanya mai kyau kaga bai kawo zancen sa ba ko hikimar sa sai ya ce ya amiral mu'minin kaga akwai ladabi ya kai sarkin mummunai ko ya Umar bai ce ba da akwai kaushin zance tsakanin shi da shi yace inna allaha ta'ala qala nabi sallallahu alaihi wasallam khudh aqwa wa amru bil urfi wa arid jahilin wa inna hadha min al jahilin karshen matukar wa'azi kenan gajeren zance amma cike da fa'ida kaga nan take sai Umar dan Khattab ya rusuna to kaga haka ake son dukkan ma'abuta shawaranka su zanto ko malamai kai tsaye ko masu kokowar zama malamai malamai waɗanda suka karanci addini Qur'ani da hadisi ko mutanen da kullum ake darasi suna yawan zuwa inda karatu ke to wannan su ya kamata zama abokan shawaranka kai dan kasuwa ne kai dan boko ne ko kai dan siyasa ne ko ma me kake yi bi idan Allah ta'ala ka ki waɗannan a matsayin abokan shawara ba za ka taɓe ba cikin shawarorin da su baka musamman idan suka zanto ba masu kwaɗayi ba suka zanto masana ya kamata da za su faɗa ma gaskiya ko ba ka so ko min dacin ta ba waɗanda za su kai kai ka su ga ina kana fa ba sai su ja aya ta wannan wajen a ba wannan wannan ba za ka amfana da su ba da ko da suke malamai ne suna da ilimin addini amma kuma suna da wannan tabewar sai da ba ruwan su jira suke so ga yalla bai ko sarki ko alhaji me yake so irin abin da kake so shi za a yi duk inda ka karkata to nan wajen aya za ta yi ko nan wajen hadisi to kaga wannan taron ka da shi ba zai amfane ka da komai ba yayin da duk malami ke jin tsoron ka taron ka da shi baya da amfani ko kai sarki ne ko kai attajiri ne ko kai dan siyasa ne kaga kana da malami amma kuma yana jin tsoron ka taron sa da kai ba shi da amfani wannan ko ba shi ke nuna kana da malami kuma ya zanto baya jin tausayin ka kuma ya zanto baya ganin mutuncin ka a wannan ba daidai bane ba kuma shi addinin musulunci tsaka tsakiya yake yadda bai kamata ya ji tsoron ka ba ha ko ba ce ci mutuncin ka ba ha ko ba ce walakantar da kai ba yan duk wanda ya saka gaban jama'a ya alhaji wani mai kaza ai baka kyauta ba kai kaza kai kaza wannan nasiha ne ko cin mutunci amma alhaji Allah ina son ganin ka ko saboda su bayanai da nake son bi shi da kanshi baka lokaci ina son ganin ka lokaci kaza to me zai hana mu haɗu lokaci kaza a wuri kaza kuka haɗu tsammanin su zaka kawo masa kukanka duk hankalinsa ya tashi sai ka ja masa ayoyin qur'ani da hadisi kan wani abu da kaga yana yi wanda ba daidai ba ko game da karan kansa cikin lafazi mai kyau ka nuna masa matukar kauna kenan to duk malamin da zai maka haka to yana kaunar ka kenan amma wanda zai faɗa ma gaban jama'a to wannan cin mutuncin kai kenan wanda kuma a'a ba zai iya faɗa maka ba tsoron kai ji wannan kuma wato bai masa abin da ke baya da manufa game da ilimin da ya karanta taron ka da shi ba ta da amfani to galibi ko attajirai ko yawanci siyasa ko sarakuna su abin da suke so malamin da kawai sai da kira shi a ce to malam ku yi kaza dan Allah ya ina malanta ta take da kima in dai zaka kira wanda kace malam kun kaza ah. malam a ce da mutane kaza malam ai musu wazi akan kaza ma'ana shi banda shi ah. shi ya hausa da mun tsira ya je su daratul muntaha saboda haka tsira yawa da su ai a ce musu kaza <laughs> a kaza umarni ke baka in ka sa abin da kake umarni ke baka kenan ba shawara ba shi ba domin akwai kimantawa da mutuntawa tsakanin talibi da malamin sa wanda zai iya cewa ina gani akwai kaza akwai kaza mutane na kaza inda za a ce kaza da ya amma ke musu kaza wannan dai duk ladabi ne na zaman tare wanda idan mun yi sai rayuwa ta sa'ida ita rayuwa ta munafunci ita ce ba so me yin rayuwar munafunci na san kana yi ne ba amma in boye idan kuma na je wurin wani zan faɗa kaga wannan bai dace ba ha kuma bai dace ba in ci ka. laifi ne kake kila mutane ba su sani ba asirin karfe tun sa saka gaban jama'a in ce kai kaza kai kaza in yi inna alhamdulillah a masallaci bayan an gama sallah in nuna ka in ce jama'a ga kina kaza kuma an ce lalle addinin nasiha kamar sha fa yoyo mai sha bale <laughs> wannan ai ba wani sai bace wannan kai ma baka yi yadda za ka karba ba kai ma ba yi baka yi yadda za ka karba ba to idan ko mutum ya maka wauta da jahilci ka kuma sai ka ɗaukaka matsayinka duk wanda ya maka ba daidai bai kamata ka ce sai rama ba sai ka ɗaukaka matsayinka shine suka ce idzana taqattafihu fala tujibhu khairun min ijabatihi bisukutu ai wanda ya maka wauta to bai kamata ka bashi ansa ba domin shiru ɗinka ta fi bashi takaici sama da ka bashi ansa dai idan ka bashi ansa kun zama ɗaya ya faɗi magana ta shirme kai ma ka faɗi shirme cikin kowa ya fi iya shirme shi za a duba a gani sai a ɗora shi kan ɗan uwansa to amma idan ya shirme kai shiru baka faɗa lantana na me kace za ce kaga ya ci mutuncinsa amma wallahi shiru ba Allah na bai ce komai ba sai kai ake hikaito labarin ka kai ake ɗaukaka darajar ka idan an zo maimaita me ya faru to ba a san ka mai dawa wawa martani da wutar da ya maka وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wa ibn radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi Inna innaha satakunu ba'di atharatun manzon Allah yake bada labarin lalle ta satakunu ba'di zai kasance bayana atharatun ba ba kere da danniya asara kenan abu ne naku na ku duka sai wani ya mayar da shi nashi na shi kadai annabi ce zai kasance wannan a bayana wa umurun tunkiruna da wadansu al'amura wanda za ku yi inkarin su zuciyarku ba za ta so ba za ku gani wajen shugabanninku kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah fa mata amurna da me zaka umarce mu mi kone kone me zanga zanga me dake dake me yajin aiki me kake umarta mu Qala sai maza Allah ce to tu'adduna al-haqqa allazi alaikum duk aikin da aka dora muku ku baya wa tas'aluna Allah allazi lakum naku da aka danne ku nema wurin Allah la ilaha illa ba zanga zanta ba ya aiki ba kone kone <laughs> annabi ya zo za a yi mana baba ne, za a cuce mu za a zalunce mu sabai suka ce da me ka umarce mu yace to adduna alhaqqa allazi ko wanda yake kanku ku bayar ba an yi da ku za ku je aiki karfe takwas ba karfe tashi sai uku da rabi ba an yi da ku kwanaki guda biyar ne na aiki ba mako to kowa ya je aiki kwana biyar a mako kuma duk wanda ya je takwas kar ya fito sai lokacin da aka bashi na break karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko ɗaya zuwa karfe biyu ko zuwa abin nan kuma da lokaci yi ya koma kuma kar ya bar office sai lokacin sa kuma duk haƙƙin da yake nashi ne kar ya karɓi kuɗin wanda zai wa hidima kar ya ce baya motsa fayil daga nan zuwa can sai an bashi kaza kar ya ce ba zai sa hannu akan fayil ba sai an bashi kaza to addunal haƙƙan ladhi alaikum wannan haƙƙin da yake na kanmu mu bayar ba shi yasa sai shugabanninmu kuma suke zaluntar mu mu muka yi zalunci kafin haka sai su zalunce mu wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun Allah ya ce haka muke dora az a akan az yan uwansu saboda abin da suka yi shi yasa kullum sai in an samu canjin gwamnati ba a samun canjin system system din baya canjawa kawai canjin daga wani zuwa wani ne amma kulluhum yamshuna ala watiratin wahida dukkanin su yamshuna ala khattin wahid a bisa ga tsari ɗaya suke bi titi ɗaya ja ya faɗo ne ja ya ɗauka illa iyaka wannan salon damfarar su daban da na wancan wannan salon cutar su daban da na wancan karshe idan na kasa kuka gyaru muka gyaru gaba daya ai ba a ɗauko mana shugaban kasa ko gwamna shi ko shugaban karamar hukuma daga sama a cikin loci a ce ku cike ga shugaban karamar hukuma daga cikin mu ne za a ɗauka kuma dan Allah a ce yanzu cikin shekara goma sha biyar daga shekara sha biyar zuwa yanzu Kano municipal karamar hukumar birni da kewaye shugabannin ƙananan hukumomi nawa ta yi na buga misali ne da ita domin ka auna ga dukkan sauran shugaban ƙananan hukumomi kaga yanzu kowa sai ya tunani ba zai iya barawa ba saboda yawan ya kai yawa to yanzu inda a ce society din akwai mutanen kirki in wannan yazo ya cuta na ba sai zo ya cuta to amma wannan yazo ya ba daidai ba wannan yazo ba daidai ba wannan yazo ba daidai ba wannan ke nuna society din kowa ya ba za a dauka kila duk cikin ɗari da wuya ka samu guda biyu za su tsira su zama mutanen kirki to ta hanyar haka ko ya za a samu gwamnati ta gari ya za a samu jami'an gwamnati na gari amma idan kowa ya jure kai ka jure ni na jure mun ji ana zalantar mu amma mun yin zalunci ko ba mu goyi bayan ayi zalunci ba daidai inda muke da aiki darakta din na kasa da shi ya ke su zalunci shi ma bai ba kwamishina din na kasa da shi ya ke su zalunci shi ma bai ba duk wani shugaban unit ko shugaban wani bangare a ma'aikata na kasa da shi bai su zalunci ko ba idan aka kawo aka ce kwamishinoni an samu guda bakwai ba su yadda sama da sama da faɗi ba kaddara duk sauran yan damfara ne ka samu guda hudu ko biyar zuwa bakwai ba su dan sama da fadi ba gwamnati yazo zai wata cewa cewa a ma'aikatar ka ce a wanda ya saba ka'ida ai kowa ya san aikin gwamnatin dokar a rubuce take ni ba zan yi ba illa iyaka ko a fasa wannan abu ko kuma ni ba da yadda ta ba kuma lalle zan kirawo taron yan jarida in faɗa musu ma'aikatar kasa da safiyo ta faɗa haka ma'aikatar kiwon lafiya ya faɗa haka shi ilimi ya faɗa haka special duties ya faɗa haka wane ne wane ne duk su haɗu a samu kamishinoni guda bakwai jamu bai yadda da wannan ba ya saba ma ka'ida za a yanka wani biliya sai a ce a kasa da sufis a yanan nan ba a tsarin gudanar da gari wannan bai dace wannan ai kasuwa bai dace wannan ai shago mu bai yadda da wannan ba nan suke nan suke iyo gwamnan ko ifrit ne shi ya isa gudanar da gwamnati wallahi bai isa ba duk gwamnan da kaga ya zalunci a jiha kamishinoni sun yadda da shi kuma kashi mu raba za a yi duk kwamishinan da ya sama da fadiya ma'aikata directors ɗinsa sun yadda da shi ne in suka ki yadda bai isa yi ba duk wani shugaban karamar hukuma da ya tsiya dukkan kansiloli sun yadda ne kila hakim ya yadda kila limamin juma'a na garin ma da yadda wai ta kai lalacewa da shugaban karamar hukuma in yana son ya sata asirin sarfe idan ya dauki nashi sai ya aikawa da limamin juma'a nashi ya aikawa da hakimi nashi ya aikawa da DPO nashi a ah, ofisa na SSS zuwa aika masa nashi kowa aika masa nashi kaga ba wanda ya sai ce masa komai kenan to idan shi ya zama mutumin banza ya za a yi duk waɗannan sai amincewa kansu zama su kuma kamar shi ai sai ce mugu bai ta ba ba masu wannan kuɗin na me akwai wani hakimin da aka bashi firamare guda yace ta mece ce firamare din yayin talaka da wani matsayi gwamna zai bani ita a wata jiha daga cikin jihohin arewa nan firamare guda aka bashi da ya karɓi wannan firamare din filayen da gwamnan zai rabar sai Allah ne ya iyakar su wani mai mulkin gargajiya ne yace ban yadda ba a faɗa min da wani matsayi za a bani wannan firamare din za mu da ƴaƴan talakawa fa to da duk muka zanto ba mutane na garba shi yasa sai a galla zamana jahilai da mun san ba su da ilimi kuma su mulke mu kuma su wahalar da mu dan irin wanda suka mulke mu a nan kasar irin wanda ya kangare ko askandare bai ci komai ba da ya rasa da yadda zai yi shiga soja ana nan wata rana sai fito a gwamna akwai wanda za a bashi a sanar gwamna daidai lokacin da za a sanar yana mes yana shan barasa ko yana shaka amuru sai dai gani a NTA ce ya zama gwamnan jihar kaza ko mace bai da ita haka zai tashi to me yasa haka saboda an kasa samun mutane na gari cikin shugabanni cikin mabiya cikin talakawa shi yasa ake gallaza mana wahala annabi ya ce dama satukunu ba'di asrata in haƙƙin da ke kaina da ke kanka da ke kan kowa muka bayar daidai wallahi shugaban karamar hukuma ma ko gwamna kowa bai sai zalunci ba ai ba wanda yake zalunci a kasar da ya ci shi kadai sai ya raba tuni wani mummunan shugaba da aka yi baya sunnanta musu duk wanda zai sata sai ya ba wani sai ya ba wani sai ya ba wani to shikenan ba wanda zai ce komai amma su wanda aka babba su ce ba za mu karba ba daga ina ka samu daga albashin ka ne ko daga taskar mace ta gwamnati wallahi babu yadda za a iya zalunci ko a buriyo da dan da mutum wazin kenan ko to aduna alhaqqal ladhi alaykum wa tasaluna allaha alladhi lakum muttafaqun alayhi malai ce wal asratu al infrad bi shay'i amma lahu fihi haqqun abinda ake nufi da asara al arabce mutum ya kadaita da abinda yana da haƙi a ciki shi da waɗansu amma ya kadaita da shi shi kadai ya zama asara kenan wato ba baki rike wa an abi yahya usayd bin hudayr radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulana wa fulana فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه wannan hadisi na Usaid bin Hudayr Allah shi kare da gare shi yace anna rajulan min al-ansari wani mutum cikin lansarawa mutanen Madina kenan wani mutum cikin mutanen Madina ya zo kala yace ya rasulullah ya manzon Allah ala tastamiluni shin ba za ka dora mun wani nauyi ba ba za ka bani wani mukami ba kama ta'amalta fulanan wa fulanan kamar yadda ka bayar da mukami ga wani ga wani ni ma tulan wata ma'aikata mana yana son a bashi aiki fa qala sai annabi ce innakum satalqawna ba'di asaratan sai annabi ya kawar da kai yake faɗa masa abin da ya roƙa na shugabanci ya annabi ya san ya tantanta ko bai tantanta ba sai ya zo faɗa ba a ba haka sai yake faɗa masa abin da zai amfane shi innakum satalqawna ba'di atharatan lalle baya na fa za ku gamu da babakire bayan na bar duniyar nan za ku gamu da waɗanda za su yi muku handama da babakire fasbiru in haka ta faru ku yi hakuri da juriya hatta talqawni alal hawdi in ka jure ka ba Allah kai dai baka zalunci kowa ba na saman yayi tayi kai dai ka daure ka ba Allah an hana ka fetur an hana ka wutar lantarki an hana ka ruwa ka daure ka ba Allah kai salloli guda biyar kai salati ga annabi kai istighfari kai karatun qur'ani da zikiri annabi ya ce satalqawni alal za ku gamu da ni hatta in fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni Allah hauzi har sai kun gamu da ni a tafki na na alkausara ku yi hakuri shine sakamakon ku in dai an cuce ku kun jure ku haƙƙin da ke kanku ba ku yi sakaci da shi ba kun bayar na kun kun kyale wurin Allah sakamakon ku shine a saka muku da tafkin alkausara dan Allah ku ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sakon da al'ummar musulmai take bukata kenan a yau sama da ruwan da zamu bukata a yi irin waɗannan hadisan shi yasa ba rayuwa mai kyau dole sai da hadisan manzon Allah ka rika jin kamar da kai ake yanzu yanzu nan saboda annabi tunda aka turo shi shine annabi har zuwa tashin kiyama period din sa ba ta wucewa har kiyama ta tsaya sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi wa usaidun bi dhammil hamzati wa hudairun bi ha'in muhammalatin madmumatin wa dalin mu'jamatin maftuha wato usaid zakai wa alhamza dhamma kenan hudayr ذاك يا وهاب wa ha'ul mara dugo kai mata dhamma sannan kuma dalil kuma kai mata fataha dalil kuma وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Ibrahim shine Abdullah ibn Abi Aufa Abdullah bin Abi Awfa Allah ta kare da gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati lati fiha al cikin wani sashi na kwanakin sa waɗanda ya hada da abokanan adawa a ciki idan an ce al'adu abokin adawa ɗaya ne goma ne miliyan ne dai al'adu ya gaskata a kansa. latiya fiha al-aduwa annabi ya gama da abokanan adawa a wani sashi na kwanakin sa wata rana a wani yaki lokacin da ya zo bai fara yaki ba in tazara sai ya jira hatta idza malati shamsu har sai lokacin da rana ta bar tsakiya wato lokacin azhar yake kenan wato wani ladabin jihadi kenan ina masu jihadi ina yan gwagwarmaya ga ɗaya daga cikin ladubban jihadi annabi ya fita daidai lokacin wajen sha ɗaya ko na makamancin haka bai fara kai farmaki da ɗauki ba sai da ya bari an yi azhar don ya dace da lokacin sallar farilla a gabatar da sallah ta farilla bayan ta a roƙi ubangiji nasara a yi ta ni da sallah din wajen neman nasara sannan kuma a yi hudu ba lokacin da ya jira rana ta kauce hatta idza malati shamsu rana ta kauce daga tsakiya kama fihim sai annabi ya tashi tsaye cikin sahabbai Fakala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al adwi ku daina fatar gamuwa da abokanan adawa ku daina cewa ina ma mu haɗu da su a'a kar ku yi fatan haka was'alullahi al afiya ku roki Allah waraka waraka daga dukkan dangin abinki fa idza laqitumuhum amma idan kun haɗu da su sun fito kun fito ba wai fata kuka yi ba su suka takale ku su suka zo muku fasbiru to ku yi hakuri ku jure kar ku gudu rukunin cin nasara kenan hakuri dan in baka da hakuri da kaga an kashe dan wanka sai ka gudu baka da juriya ko an soke ka sai ka gudu ko an kawo farmaki sai ka gudu amma in kana da hakuri sai ka jure ai in ta ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in suna jin zafi in kuna jin zafi ne na sara ko na suka ko na harbi su ma suna jin irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna da fifiko a kansu shine kuna fatan aljanna su ko ba sa game da ita amma radadin ɗaya ne kun tsara su kuma da fatan aljanna su ko ba su da wannan fatan wa alamu ku sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annal jannata tahta zilalis aljanna tana karkashin inuwar takobi ne ma'ana sai wanda ya fita jihadi shine ake sa ran shiga aljanna ma'ana dai jihadi yana cikin abin da ke lamunce shiga aljanna kai tsaye saboda cikin jihadi akwai shahada shahidai kuwa Allah ya ce rayu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون su suna nan a raye ana arzuta su rayukansu da aka zare daga cikin su za a sa cikin cikin ko kundin wani tsuntsaye kwarra da suke kaiwa su komo cikin aljanna an kai ruhin su aljanna kafin gangan jikin su ya karasa suna tan suna moruwa da kayan dandanan gidan aljanna ba wanda zai mutu ya yi fatan a sake dawo da shi duniya don ya sake mutuwa a dawo da shi ya mutu irin mai irin wanda ya shahada kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisi sun ba kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai annabi ya faɗa tsira da aminci su tabbata gare shi yace Allahumma kitab ya Allah ya mai saukar da littafi munzila akwai domin munzila mudaf ne alkitabi mudafun ilayhi munada mudaf kuma dama zai zama mansub ne kenan ya kitab ya Allah mai saukar da littafi wa mujriyas sahab ya wanda yake gudanar da girgije wa azimal ahzab ya mai rinjayar tawagar kafirai ihzimhum ka rinjaye su wansurna alaihim taimake mu akan kansu. abinda annabi yake nan sannan sai aka ai ba sai an faɗa maka me ya faru daga baya hadisin ina ne ya tsaya ma kai ka san bayan me ta faru lalle an shiga gumurzu da dauki badan to wannan shine karshen wannan babu muttafaqun alaihi wa billahi tawfiq abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi samu daman karanta tambaya ko dai ba saboda akwai da wadansu alkawarurruka na bayan karatu kuma na kusa da haka sai a mana hakuri akwai sanarwa mai mahimmanci kamar haka gobe idan Allah kai mu lahadi da safe akwai ɗaurin aure na limamin wannan masallaci shine malam Muhammad a malam isa kai malam isa idan Allah kai mu gobe akwai daura auren sa za mu haɗu a nan gurin da safe malam isa muhammad rabiu musa kenan za mu haɗu a nan gurin da safe misalin karfe takwas da rabi idan mu haɗu a nan gurin sannan a dunguma a tafi brigade can inda za a je a daura auren idan Allah kai da haka a madadin malam isa muna gayyatar kowa da kowa wanda ya sami iko da Allah a nuna zumunci a zo a haɗu a nan gurin a tafi na maganan aure su ne da ɗabbaka ko malam isa <laughs> Allah ta bada ikon zuwa za a haɗu nan takwas da rabi na safe idan Allah ya sannan kuma asabar mai zuwa idan Allah ya mu ina kyauta da dan za ta dace da bana gari ba yau gobe nan ba amma dai asabar din za ta zo kila bana gari dan haka sai na ga dace in sanar dan in ce da yan uwa sai asabar ta bayan ta ne sannan za mu